Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya a jamhuriyar Nishar ko tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai sai Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. masauraro barkan kudawar haka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa kungiyar agaji ta Croix ko Red Cross da haɗin gwiwar asusun UNICEF sun baiwa al'ummar da magaram tallafin kayan kare kai daga cutar corona. a najeriya kungiyoyin nakasassu sun koka a game da kuncin rayuwar da suka fada sanadiyar taɓarɓarewar sha'anin tsaro idan muka sake komawa jamhuriyar nijar za mu ji yadda aka gudanar da bikin yaye wasu ɗalibai sama da ɗari biyu muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sannan mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma kafin nan ku bari mu fara da shan labarun duniya Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Bankin ci gaban al'umma na Amurka IDB ya yi alkawarin dala biliyan ɗaya jiya laraba don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da karibiyan da ke yaƙi da cutar coronavirus. Bankin IDB zai ware kuɗin ne wajen sayan allurar rigakafi, ƙarfafa cibiyoyin ƙasa wajen rarraba maganin da kuma faɗaɗa girman rigakafin. tallafin na dala biliyan 1.2 ƙari ne kan abin da bankin ya riga ya tattara a yankin wajen biyan kudaden gwaji da na magunguna Sanar wata jiya laraba ta zo ne yayin da yankin latin amurka ya bayar da rahoton samun karuwar cutar coronavirus da mace-mace a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters kusan kashi 33 cikin 100 na mutuwar coronavirus na duniya an same su ne a latin amurka. duk da cewa yankin ne ke da kashi tara cikin ɗari na yawan mutanen duniya. Dangane da sanarwar da Somalia ta bayar a wannan makon cewa ta yanke alakar diflomasiyya da Kenya, gwamnatin Nairobi ta ce ba za ta kori jami'an diflomasiyyar Somalia ba, kuma a maimakon hakan za ta nemi tattaunawa da makociyar tata. a halin da ake ciki shugaban kenya uhuru kenyatta a ranar talata ya kammala karɓar bakuncin ziyarar kwanaki uku da nufin karfafa alakar da ke tsakaninsa da shugaban somaliland bizi abdi kenyatta ya gayyaci shugaban kasar na somaliland mai ɓallewa wanda ya isa ranar lahadi ministan ya labarai usman dubbe ne sanar da sanarwar da somaliya ta yanke a yammacin ranar litinin wanda ya faɗa wa murya amurka cewa ya zo ne a matsayin martani ga abin da ya kira kwallalliyar kenya a bayyane wajen yin katsalandan ga mulkin kasar somali a cikin jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin ɗin ƙasar dubbe ya ce gwamnati ta umarta dukkan jami'an diflomasiyyar somaliya da ke kenya da su koma gida sannan ta ba jami'an diflomasiyyar kenya da ke somaliya wa'adin kwanaki bakwai su bar ƙasar kakakin gwamnatin kenya cyprus oguna a ranar talata ya shaida manema labarai cewa nairobi ba za ta kori jami'an diflomasiyyar somaliya ko 'yan ƙasar ba dangane da shawarar da shi ta yanke na yanke alakarta. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna gab da cimma yarjejeniya ta kusan dala biliyan ɗari bakwai da hamsin na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. Mun share babban hanyar fitar da wani shiri na ba da tallafin annobar coronavirus wanda zai iya wuce dukkan majalisun bi ba tare da matsala ba. A cewar shugaban masarin rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell a zauren majalisar jiya Laraba. Kunshin tallafin ya dogara ne ga kuɗaɗe dala biliyan 908 da wata ƙungiyar sanatoci ta hada da dukkanin bangarorin biyu ta gabatar ranar Litinin. Kuma da alama za ta ware manyan batutuwa da ake jayayya tsakanin ɓangarorin biyu. Kariya ayyukan kasuwanci da taimakon jihohi da ƙananan hukumomi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an kawo wannan ɗan ƙungiyar ta'addanci ta alshabab da ake zargi da ƙulla makarƙashiya aiwatar da shiri irin na 9-11 a amurka zuwa new york don fuskantar tuhumar ta'addanci in ji ma'aikatar shari'a jiya laraba an tura ɗan ƙasar kenya cholo abdi abdullah a ranar talata daga philippines inda yake a tsara a gida tun lokacin da aka kama shi a watan yulin shekarar 2019 philippines ta miƙa shiga hukumomin amurka ranar talata ana zargin abdulla da haɗa baki wajen satar wani jirgin saman kasuwanci don afka wani gini a amurka a wani bangare na makirci da manyan shugabannin kungiyar alshabab suka jagoranta an yi zargin cewa Abdulla ya samu horo akan tukin jirgin sama a philippines an gurfanar da shi kan tuhume-tuhume shida da ba a bayyana jiya laraba ba kuma ana sa ran za a gabatar da shi ga alkalin kotun majistare a birnin new york laifukan da ake tuhumarsa da su sun haɗa da bayar da tallafi na kayan aiki ga kungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje Haɗa baki don kashe 'yan ƙasar amurka da haɗa baki da satar jirgin sama da lalata shi zaman ɗar na ci gaba da karuwa tsakanin china da australia tun shekarar ta gabata bayan da australia ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da asalin cutar coronavirus kuma china ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin da Australia ke shigowa da su. China ta sanya haraji kan kayayyakin Australia da suka da sha'ir da naman shanu da giya da gawayi da sauran kayayyaki. Tana mai kiransu da martani ga manufofin cinikayya Australia da basa bisa ka'ida. Masu sukan lamiri sun ce ayyukan na China wani bangare ne na faɗa diflomasiyya mafi girma akan wata muhimmiyar kawar Amurka a yankin. wanda ake ganin babbar kawace kawancen tsaro da ke tasowa ciki har da indiya da japan yawa bayan labaran duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni a wani yunkurin karfafa matakan dakile yaduwar annobar coronavirus kungiyar agashi ta red cross wato croix rouge da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara ƙanana unicef sun ba da tallafin kayan kare kai daga cutar ta covid-19 domin amfanin al'ummar da magaram kamar yadda za a ji a wannan rahoto na tamar abari kimanin magidanta na unguwanni talatin a da'irar da magaran kungiyar ta kurwaru ta miƙa ma waɗannan kayayyaki na yaƙi da cutar ta corona abdulsalam mani mamba ne a kungiyar agaji ta kurwa jan hankali ya yi la'akari da dawowar da cutar ta yi a cikin jama'a lokaci kaɗan nan da suka huce kowa ya samun labari wannan cuta ta sake bullawa to kenan sai mu ƙara kiran jama'a don saboda a ƙara kiyayewa bisa kan wannan eh, cuta bisa kan wannan eh, kiyayewa da aka ce mata da uwaye da yara kowanne su dinga bisa kan muhimmancin wanke hannuwa muhimmancin sa wannan takunkumi muhimmancin rage eh, taro da cunkoso na mutane da kowa ya ƙara kami bisa kan wannan kiyayewa bisa kan wannan ayyuka na wanke hannuwa da sa takunkumi. magajin gari na shiya ta biyu malam abdi isa shine ya jagoranci kaddamar da wannan tallafi shi ma dai ya jinjina ma kungiyar ta rouge tare da kuma kungiyar unicef wannan cuta dai kwanan bayan mutane sun ga irin abubuwan da ta kawo a cikin kasa kuma yanzu ga ta nan muna tsinkayanta wayannan abubuwa da croix rouge ta kawo ga tare da tallahin unicef muna musu matukar godiya na cewa wannan abu da suka kawo tallahi muna fatan mata da yara har uwayensu ma ya zamanto sun yi amfani da su saboda su ne na kariya su kaɗai ne ake iya yi wannan kariyar ita ce muka sa a gaba kenan abin da gwamnati ta da na cewa za a yi ka wanke hannu da sabuli tsakanin mutane su yi ka sa dan tazara tsakanin su kuma ya zamanto a yi ka sa babet. mai unguwa na karakara wanda aka kwaddamar a kofar gidansa malam mustafa gargadi ya yi daga kausar murya zuwa ga waɗanda aka ba wannan kaya kansu mutunta wannan taimako wannan kayan da za a ba ku mata ba mace a ba ta sabuli karto guda wata senegal ma ta nihi mai shago ta yi kokari da allah rarraba wannan a yi amfani da ita da ɗiyanta ya zama to sabulin da za mu siya musu a cikin gida don saboda wannan bokatai da aka bada da budo da aka bada ba mu dinga ganin su a sama yan amananci a ce wanda ta saya mana muna so dai yanda aka bada kanan nan ai amfani da shi a cikin gida yamma mutane amfani da zaman to in kai ka kare kanka kenan makocin ka ma yana iya karuwa daga cikin wannan cutar da ake faɗi ita ma dai malama nana da ta samu wannan tallafi godiya ta yi kamar haka Allah ya albarka kuma za mu yi amfani da shi amma abu ta ita ce wani eh mun gode Allah ya albarka dadi haba dadi sai kashe ni mu sha ruwa wannan eh, mu wanke hannuwan mu da wannan kaya. ba idan an wanke hannuwan mu wannan kuma mun sha kunu Allah ya mai albarka Tamara Bari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar bari mu je Najeriya inda masu bukata ta musamman a yankin arewa maso gabacin kasar ke kokawa akan matsalar tsaro abinda ke zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. wakilin sashen hausa a jihohin taraba da adamawa ibrahim abdulaziz ya aiko mana karin bayani a wannan rahoto yanzu haka dai jama'a kan kwana da idanuwansu biyu a buɗe a wasu sassan najeriya musamman ma arewacin ƙasar sakamakon matsalar tsaro da ke neman gagarin kundila baya ga masu lafiya wanda matsala na tsaro kan ma shafi masu bukata ta musamman wato na kasassu 'yan raba naka wadata mu kwamarar richard bitrus da ke zama shugaban hadakar ƙungiyar masu bukata ta musamman wato na a jihar Adamawa ya ko bai ne da ma matsalar ke shafan su a yanzu. Eh to gaskiya mu ma muna cikin eh, tashin hankali domin kasancewa eh, rashin tsaro da yake faru a jihar Adamawa mu ma ya shafi membobin mu domin da dama 'yan shila sun karɓa su a bakin ofisan mu da ke nan. kana saye da waya kana waya za zuwa fisge a wayan a hannunka a wuce da shi to kaga mu ma muna fuskantar Eh, wannan matsalan tsaron su kaga mu ma ba mu tsira ba to amma muna kira da gwamnatin jihar adamawa da ta kara kaimi domin ta yi kokari domin duk wasu abubuwan da jami'an tsaro suke bukata a tare da musu to gwamnati ta yi kokarin ta tabbatar ta samo musu domin su kare dukiyan rayukan jama'a. Barka da warhaka da wani ke magana ne. Kana magana da John Anthony ne na Kuragu. An kafa gwamnati shekara ɗaya yau da wata kusan bakwai. ba wanda ya zo waje mu daga gwamnati ya zo ya tambaye mu menene matsalan da muke ciki har yau mun rubuta wasiku daya daya ya fi bakwai ko zuwa goma mu ga mai girma gwamna babu wanda ya ba mu respond balle a ce an san ga damoyin da yake tattare da mu. To me suke faɗa muku ne? Ba abin da suke gaya mana sai dai kullum kawai abu ɗaya ne kawai yake fitowa bakin su muna sauri muna sauri shine kawai abin da yake fitowa a gaban su a bakin su. wani na zuwa lokacin da ita kanta majalisar dokokin jihar adama da ita ba gwamnatin ake bakin kafa na hukuma na kula da masu bukata ta musamman kuna sane da shi eh, muna sane da shi amma har yanzu ba yi implementing ba shi ne matsala kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da muna so mu ga mai girma gwamna domin na hukuma namu ta fara aiki abubuwa da dama za mu samu ba kwa mika kuka ne watakila tunda muna mika kuka kullum ba kuna da ma hadime ba na gwamna eh, mai eh, ba shawara ba mu da hadime a gefe na kasassu sun wasar da mu ba ma ma ko daya tun da farko wannan gwamnati ba mutum ɗayan da yake kusa da gwamnati a cikin na kasasso jihar adama. To ya kome kungiyar ke cewa game da satar ɗalibai da ma sauran matsalolin tsaro da ake fama da su a yanzu, kwamanar Alhassan Ibrahim Ganye da ke zama jami'in hulɗar jama'a na ƙungiyar nakasassu ta najeriya ya ko bai na ma da suke ji da abin da ke faruwa a yanzu. Gaskiya abun yana ba mu tsoro domin ya tabbatar mana mu ma da ba ma gani ko guragun cikin mu ko kurame ko mu ma muna tafiya kawai za a iya daukan mu a kai mu wani wurin da ba mu sani ba wannan abun yana sa in za mu fita gida muna yin sallama da iyalanmu sai Allah ya dawo da mu. Kwamar Alhassan Ibrahim Ganye kenan kakakin kungiyar masu bukata ta musamman a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz. sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz a jamhuriyar nijar haɗin gwiwar makarantun allo sun shirya bikin yaye wasu ɗalibai kimanin ɗari biyu da talatin waɗanda suka hardace alkur'ani mai tsarki a birnin kwanni wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko mana ƙarin bayani aka gudanar da bikin baiwa ɗalibai talatin maza da mata shahada kammala karatu alkur'ani mai tsarki a garin birnin Kwanni. Bikin ya samu alartar shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abba wanda ya nuna ga musuwarsa ganin irin yanda matasa musamman da sauran jama'a ma'aikata da 'yan kasuwa suka jajirce wajen neman ilimi na addinin Islama. Da sunana da sunan magabatanmu gaba daya muna muku godiya da allah ya tara mu wannan heli na addini wanda a kwatanta mana ɗalibai da ma'aikata da 'yan kasuwa wajen mutum 200 da wani abu allah ya taimake su suka sabke ƙur'ani to babban alfahari ne gare mu lalle ilimi shine rayuwa ilimi na kowane fanni allah ya ce a neme shi kenan ya kamata ne alfahari da wannan kuma kasar kwanni alhamdulillah tun da muka zo muna ganin abubuwa da yawa dangance da kama karfafawa addini fiye da wa'ansu wurannin da muka yi kan mu zo nan duk abin da za a yi an babu kwanciyar hankali yayuwa ko ikon ne ko karatun ne ko sallah ce he da kwancin hankali za mu yi su kenan a yi addu'a allah sa kasar mu wannan cikin zaben da aka shiga a yi a kare lahiya kuma wannan ciye-ciye da muke ji labari ko kuma da muke gani a kasar dama a bangare-bangare muna fatan allah ya kare ƙara kare mu. Bukin dai ya samu halartar mutane masu tarin yawa da ma wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni da manyan ma'aikata na bariki na gundumar birnin Kwanni da shugabannin rundunar tsaro na wannan gundumar wanda ya jagoranci kwamitin alkalan da suka tantance ɗaliban da suka samu wannan shahadar ta kammala karatu alƙur'ani mai tsarki ya yi muna ƙarin bayanin yanda aikin nasu na tantancewa ya wakana. Sunana Nasiru da amma an sanya da Dr. Nasir Nasir kuma a cikin tafiyar dai ni ne shugaban alkalai wannan duka taimako ne daga Allah tabbas mun tantance ɗalibai da dama dan saboda duk aka ce za a tantance ɗalibi a jarraba shi sai an samu wanda suka wuce an samu wanda suka haɗu to wanda suka wuce dai su ne ga sunan mutum 230 wanda suka haɗu ga gaskiya na manta amma su suna da yawa dan da yawa in muka ga karatu bai yi ba da mu kwamiti na alkalai duka muna cewa wannan karatu bai yi ba sai an sake wani ya je sake maimaitawa ya daddaka ya sake dawowa inda rabon shi wuce wuce in ba rabo a ce a ka jira yi sabka ta gaba to wannan tsari ne mai kyau wanda inda a duka kasashe da Nijar gaba kiɗe ana irin wannan tsarin da an ci gaba shine adalci hukumomi kan ƙara karfafa ma irin waɗannan makarantun ne domin tabbatar da samun ilimi a kowane ɓangaren karatu walau ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar domin yaƙi da jahilci da ma samun makamashin rayuwar duniya da lahira haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A yayin da aski ya zo ga gaban goshi a game da babban zaben jamhuriyar Niger kungiyoyin nakasassu na ci gaba da ta da magoya bayansu daga bacci dangane da gudunmuwar da ya kamata su bayar dangane komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. saboda haka suka kaddamar da wani taron addu'o'in zaman lafiya a birnin yamai da sauran sassan kasar a yayin da a ɗaya ɓangare suke ci gaba da ayyukan faɗakar da masu bukata ta musamman game da mahimmancin zaɓe. a gani muna da ragowa kwarai cikin hanyar siyasa mutanen mu da yawa ba san hanyar menene siyasa ba mutanen mu da yawa ba san cewa inci ne da an ka baki kowane dan kasa na Niger ya zama to mu ma da dan wada na kasa mun mai da kanmu baya ba don suka yi wannan proje kuma suka samu wannan subvention eh, ga eh, wannan proje west ya taimaka ya ba wannan tallafi shine muka nan muwayi kaji na gaya maka tun cikin arulama alhamdulillah mutanen mu da yawa sun yi arulma kuma sun samu sun samu kartukan su da yawa an samu na kasassu da yawa da suka yi rajistar zaɓe kwarai kwarai suka samu suka mutane da yawa sun yi rajista ba wanda mun ka bari baya saboda mun sha sensibilization na kwarai muna tare su muna biyar su sau da kawa saboda wannan kokarin don su samu ya zamanto sun san incin su san incin su na kamar kowane dan kasa kamar yadda constitution ta bada cewa duk wanda a da shekara goma sha takwas idan kai namiji na ko mace ta ko kuma kare shekara goma sha biyar ko sha shida ya kayan sauran aure shi ya kamata na inci ne kamar kowane ɗan ƙasa kashe kai zaɓe kenan shine ya zamanto nauyi ne gare mu wajibi ne mu tashi kan mu ce mu kwanta mu zamanto nauyin nan da Allah azza mana cewa mu jagoranci mu waye musu kai zamanto kowa ya samu incin shi bisa wannan fanni. Ina maganar eh, nakasassun da ke da suka tsaya takara waɗanda ke neman waɗanda suke fatan shiga zaɓe. To, wallahi ka gani eh, Malam Suleiman mun sai in ce babban farin cikin muna babban nasara ce ga wannan proje saboda yau akalla ya mai ɗaya mutum goma sha biyar da suka shigo suka jo suka ce za su neman kwansaye ko kwansaye na na meri ne ko na komin ne eh, ko na komin ne mun samu nasara kwarai bisa kan wannan sensibilisation da muka yi bisa kan haraka election din nan sai da muka yi sensibilisation biyu. ko wani a sama mu dauki karce biyar mu yayi kowa kowa mu ya zuwa mu jan hankalinsu su mu nuna musu cewa dan siyasa iya kashe da kai wannan boce da za ka yi dole ne ka san incin ka kai ma ya bai kamata ka zan dan amsa shata ba bai kamata a baka shikka ba ko a baka buhun shinkawa ba ka zo ai maka wulakanci na shekara biyar don ku mun waye musu kai mun nuna musu cewa dan siyasa tsakanin ka da shi kwantara ta ka dan siyasa ka zo ku zamna iyaka ga mu muya mu 200 ko mu 300 ga adadin mutanen mu. kowa ka gani shiga ga shi menene a sakamakon mu mu dai ba mu san bara ba mu san aikin bara ka zo mu zamna mu aza kwantara mu da kai mu za mu zaba maka idan Allah zaba za mu zakuwa ga alkawarin da ka dauka muna kakana za ka cika muna ya san mu sana'a ko ya san mu wani abun da zai ci gaba rayuwar mu ba kullum mu zan gobe gurbi ba mu zabe ka bar mu da kura siyasa kai ka zamanto yan ka ya turai suwa karatu kai kuma kai ya cikin bila leaks muna nan cikin bukoki duk waɗannan abubuwan ne muka sha hankalin su mutane su gane ba wai dan Allah ya yi ka gurmu ba ko ko dan Allah ya yi ka makawu ba ko ko Allah ya yi ka abu kace ba bai son ka a'a Allah ya son ka ya yi ka son da kowane dan adam kuma Allah bai maka bi idan Allah ya maka gurmu ko ko ya maka makawu kar ka ce ka dauki hanya ta na kasar da kanka saboda hanya buci akwai hanya ta ci gaba akwai hanya ta na kasar da kanka idan kan na kasar da kanka to kai kan zaba ma kanka amma Allah wai kai ka kuka da Allah barace barace nan da wasu abubuwa da zamna mu ce mu tar hannu duk wa'annan kai ne ga saba ma kanka wannan hanya ta gari wace irin gudunmuwa ce kake ganin eh, masu bukata ta musamman za su bada don ganin cewa an gudanar da zabukan nan na Nijar cikin kwanciyar hankali da fahimtar na daidai kaga insha Allah za mu shirya sallah ta roƙon Allah mu ja hankalin 'yan siyasa kasar gaba ta su ta ba ita dai kasar mu ce mu duka kowa namu ne mu duka mu abun da muke roƙo Allah ya kawo muna kwanci hankali cikin ƙasa ga za mu roƙon Allah ya ba mu nasara ya kawo muna kwanci hankali cikin ƙasa ga a yi zaɓen nan lahiya a ƙare lahiya saboda mu ba hauka mulki a gaba gare mu ba kasa ga bamu da wata kasa in ba gaba mu kan kanmu rauni gare mu idan siyasa wani tashi hankali ya zo na siyasa ko na wani abu mu ne adiktin mu ne za mu wahala mu ne muka za mu zamanto mutane da mu da guramu da makayi da yare kanani da tsayi su ne ke wahala kenan mu abin da an nauyi gare mu mu shine mu tashi tsaye mu kawo namu gudunmuwa a kwanta lahiya a tashi lahiya shine amfanin mutanen mu da annan ya mun kire su ga munan masallacin karafi insha Allah za mu ci gaba da roƙon Allah kenan yau in an kwan lahiya alherin mu na mu duka ka gani shekaran jiya Allah ya kawo bila'i nan wajen difa mutum wajen talatin da wani talatin aka kashe kaga wannan babban bakin ciki na. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so. yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassun yankin yamai habibu abdullahi da dukkan ma'aikatan sashen hausa nake ce da ku sai an jima. Madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar da Chronicle damu soma sharhin jaridun na yau kuma babban kanun labaranta shine maga kujeran npp ya gargadi shugabancin ndc su tafi kotu tare da shaidarsu jaridar ta ce maga kujeran mazaɓar cape coast north na jam'iyya mai mulki npp mr stephen kojo ahin ya faɗa wa national democratic congress ndc da su hanzarta zuwa kotu muddin jam'iyyar najen an cuce ta a sakamakon zaben shugaban kasa da yake magana da 'yan jarida ya nuna cewar hawa bita titi ana zanga-zanga ba shi a cikin ɗayan abubuwan da kundin tsarin mulkin ya bayar cewar mutum ya fuskance shi kamar yadda ndc ke yi amma sai dai su tafi kotu tare da shaidarsu. bankin duniya ta amince ta bai wa kasar ghana da wasu kasashen kuma na daban agajin dola miliyan 60 wannan ne kanin jaridar Ghanaian Times. Jaridar ta ce, Daraktocin hukumar bankin duniya sun amince a baya da agajin dola miliyan 60 na kungiyar ci gaban ƙasa da ƙasa wadda zai taimaka wa ƙasar Ghana da wasu ƙasashen Afirka don ƙarfafa musu fagensu na aikin gona da ke samun barazana daga canjin yanayi. Ku kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Wannan shine babban labari na jaridar Daily Graphic. Jaridar ta ce, Shugaba na apostle general of royal house chapel international most reverend sam karanci ankara ya yi kira da a samu zaman lafiya bayan zaben bakwai ga watan disamba game da abin da ya ci ne duk yadda sakamakon babban zaɓe ya kasance abin da duk ake bukata shine zama lafiya musamman tsakanin manyan jam'iyyun kasar guda biyu national democratic congress da new patriotic party ya ce shugabanci na manyan jam'iyyun nan su samu hanya na sasanta rashin fahimtar da ya zo tsakaninsu an karrama samira akumasi jaridar daily guide ce ta bugu wannan eh, labarin jaridar ta ce a wurin wani na buki na sarakuna da al'umman zangon kumasi da aka yi a babban masallacin kumasi an karrama matan mataimakin shugaban kasa hajiya samira babumiya dangane da irin gudunmawar da take bayarwa wurin taimakawa al'umman zango har tashar nan da ake cewa alfa Rediyo da ke a wannan yanki ba ta yi kasa a gwiwa ba saboda ita kuma sai da ta bayar da gudunmawar dangane da irin taimakon da matar mataimakin shugaban kasan ke bayarwa ga mata matasa musamman a cikin gwaninmu na zango. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a halin yanzu ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. yawan matsin lamba da amurka ke yi wa gwamnatin iran na kara ci gaba a cikin watan nuwamba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanar da matakan haramta ba da bizar shiga amurka da ke auna wasu jami'an iran da ke da hannu a ayyukan cin zarafin bil'adama ciki har da jami'ai guda biyu daga dogarawan juyin juya hali na iran da suka hada da birgediya janar haidar abbas zaida da kuma kanar reza papi waɗannan mutane suke da alhakin bada umarnin cin zarafi da zaman tsaro suka yi wa masu zanga-zanga a cikin watan nuwamban shekarar 2019 a lardin kuzestan baya ga haka ma'aikatar bital malin amurka ta ɗora takunkumi akan ministan ma'aikatar leƙin asirin iran mahmud alavi da shi kuma ya aikata cin zarafi mai yawa akan mutanen iran Bugu da ƙari Amurka ta kakaba takunkumai a kan kamfanoni daban-daban da suka kai kimanin 160 a sassa daban-daban na tattalin arzikin Iran, wanda shugaban addinin ƙasar Ali Khamenei ke amfani da su yana azurta ofishinsa da taimakawa abokan siyasarsa kana yana tsangwamar abokan gabar gwamnatin ƙasar. A wata sanarwa da sakatare Pompeo ya rubuta, ya ce waɗannan matakan suna raunata ayyukan gwamnatin da kudaden da take bukata na aiwatar da manufofin mugunta. A cikin watan Nuwamba kuma, Amurka ta auna kamfanoni guda hudu a kasashen China da Rasha da suke aikewa da muhimman fasaha da kayayyaki ga shirin makaman nukuliyan Iran. ba takunkumai a kan waɗannan kamfanonin kasashen waje a cewar sakatare Pompeo ya yi daidai da yunkurinmu na yin amfani da duk wata kafa da muke da ita mu hana Iran ci gaba da ƙira makamai masu linzami. a wata sanarwa ta daban sakatare pompeo ya ce yawan matsin lambar da ake yi wa iran zai ci gaba da yi mummunan tasiri akan gwamnatin kasar ya yi nuni da faduwar darajar kuɗin iran da karuwan bashi da kuma karuwar tsadar rayuwa ya kuma ce tun cikin watan mayu shekarar 2018 mun hana gwamnatin samun sama da dala biliyan saba'in kai tsaye daga kudaden mai kana za mu ci gaba da hana gwamnatin samun kimanin dala biliyan hamsin a duk shekara sanadiyar mummunan tasirin takunkuman kai tsaye iran ta rage kasafin sojojinta ta kashe 25 cikin 100 a shekarar 2019 ƙungiyoyin ta'addancin da ke yi wa gwamnatin aikin da ƙawayensu suna rokon kuɗi kana alatira suna ɗaukan matakan rashin kuɗi lamarin da ya kai wasu ƙungiyoyin ta'addancin ga sallamar mayakansu takunkumai da sakatare pompeo ya ayyana suna daga cikin sabon matsin lamba a gabas da tsakiya da tattaro kasashe da suka sha wahala sanadiyar ayyukan cin zarafi da iran ke aikatawa da kuma neman yankin ya kasance cikin zaman lafiya da ci gaba fiye da shekarun baya takunkumai wani makami ne mai muhimmanci ga tsaron kasa wurin tabbatar da kare lafiyar mutanen yankin da kuma kare rayuwar amurkawa wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin yamai a sanadin matsaloli masu nasaba da annobar coronavirus da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mummuni barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.